العليم من الشر الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ربنا لا تجعلنا من الذين فرقوا دينهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أمة محمد muna isa da gaisuwa na addinin Islama zuwa ga ‘yan uwa musulmi da ke ciki wannan gari mai albarka garin birnin Kwanni kuma musamman wato da makwabta masu sauraron mu kamar Sokoto da Kalmalo da Illela da Araba da sauran inda sautin gidan radiyo Sarauniya ke kai to muna isar da wannan kyakkyawan gaisuwa zuwa ga yan uwa musulmi insha Allah hiyatar mai indillah gashi a cikin wannan rana mai girma a ranan wato eh, talata ko ranar talata wadda ta yi daidai da 24 ga watan uku miladiyar aiwa isa bin maryam shekara dubu biyu da ashirin kuma daidai a wannan lokaci karfe goma ya wuce da minti bakwai insha Allah ta'ala gashi Allah ta'ala mai komi mai kowa mai duhun dare da hasken rana ya kawo mana babban bako shine a sheik alhaj malam yahya masussuka wanda malam yahya masuka wato ba baƙo ba ne a wannan gari na birnin Kwanni sai mu ce ɗan cikin gida ne, kuma ba baƙo ba ne a wannan zaure na radiyo Sarauniya FM insha Allah ta'ala ɗan cikin gida ne insha Allah. To ‘yan uwa da fatan za a yi haƙuri da yawa ba su san da zakuwa akar makalla saboda ƙaramcin lokaci ‘yan uwa sai a yi haƙuri da yadda lokacin ya bada. To kai tsaye dai insha Allahu a nan a hannuna na haguna tare da Sheikh ya Yahya Masuka. da kuma alarama malam salih da kuma ‘yan uwa su arama malam shu'aibu da kuma manyan malamanmu ina ganin suna annan ba su ta yi ba kamar jagoran tafiya na alkur'ani a nan birnin kwanni malam adam bin ismail da kuma imam wato malam suleiman bin jadi da kuma alarama malam nasir a jagororinmu na tafiya alkur'ani a wannan gari na birnin kwanni suna nan insha Allah. ba zan manta akwai alhaji ahmadu dan uba shi ma yana nan tare da mu da kuma alhaji abdullahi kado shugaban kungiyar wato kare haƙƙin ɗan adam to duka dai suna nan tare da mu yan uwa kuma ba zan tsawaita ba saboda lokacin ya riga ya tafi insha Allah ta'ala mu so mu awa biyu tare da malam to amma kuma ga lokacin ya tafi ba mu san da yadda al'amarin zai kama ba saboda ka yan uwa insha Allah a kai tsaye saboda ba lokacin da zan tsananta targib insha Allah ta'ala zan haɗa ku da Sheikh Malam Yahya Ibrahim Masussuka wato tauraron zamani babban waliyin Allah na zamani insha Allah ta'ala mu ji wace tsaraba ya zo ma mutanen birnin Kwanni da ita sauraka muna da bashi da Sheikh Malam Yahya Masussuka na tsawon shekara biyar tun auren Muhammad Nazir sai yau Allah ta'ala kawo Malam Yahya Masussuka har kuma an samu Abdul Wahid sauraka yanzu nan insha Allah ɗan uwa duk inda ake wato a kamo gidan radio sarauna FM wato mita 200.1 insha Allah ta'ala za a sassuke a sheki a tankaɗe kuma a raba ma al'umma insha Allah ta'ala za mu haɗa ku da malam insha Allah kuma kamar yadda malam ya nema insha Allah ta'ala za a ba da dama ga masu bugo waya domin tambaya insha Allah ta'ala daidai lokacin da Allah ta'ala ya ba su a insha Allah sauraka ala yi gawa kuma da ya masu ka wal amru ilaika insha Allah ta'ala wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko kuma mu gabatar da Sheikh Umar Salu domin ya fara da alqur'ani mai girma wa assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafkahu ƙauli yan uwa musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato yau shine ranar talata 24 ga watan uku shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi ga shi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu wannan ƙasa ta Nijar a kuma wannan birni na ƙwanni a kuma gidan rediyon sarauniya da misalin ƙarfe goma na dare da ‘yan mintuna. Muna fata Allah shi taimake mu. Kuma taken wannan karatu da za mu yi a wannan gidan rediyo shine shiga sharo ba shanu. wato a ƙa'ida ne akwai buƙatar idan ana maganar abin da ka sani wanda kake da ilimi kansa sai ka sa baki abin da kuma ake magana wanda baka da ilimi kansa sai ka saurara sannan bayan muhadara akwai kuma fili na tambaya da kuma muƙabala duk da muna cikin gajiya mun taso daga birnin yamai sai yanzu nan muka iso ba mu kai minti talatin da isowa ba. So, amma duk da haka muna da lokaci na tambayoyi, muna da lokaci na muƙabala duk irin tambaya da gare ka a duniya. 'a tambayan da ka saba ne wanda jahili da jahila duka ke yi na raka'a, mm. a'a tambaya ne na sallah tam kowane irin tambaya duniya yau. Mun buɗe maka fili na wannan tambaya sai dai abu ɗaya ne wanda ba ma shiri da shi shine munafuki. wanda zai ki tambaya ya ƙi muƙabala sai bayan an tafi ya tambaya an tabbatar an ce masa suka ya tafi a ce e eh, yau she ya tafi a ce tun shekarun jiya sannan ya zo gidan rediyo ce a bani fili <laughs> ya zo ya ce ina masu suka kayya kayya to wannan kuma shi muke kira munafiki shi ma yana da sura cikin qur'ani suratul munafiqin gaskiya a wata qira'a munafiqun duk ana karantawa don haka me ake kira shiga sharu ba shanu shine kai ne baka haddace Qur'ani ba baka rubuta Qur'ani ba baka san fassarar Qur'ani ba baka da ilimi kan Qur'ani amma kana da baki ka buɗa ka ce ba kaza cikin Qur'ani to shi wannan alqur'ani Allah ya kirara abunsa da kansa ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq qul lastu alaikum biwakil hmm. likulli naba'in mustaqarr Allah cewa kazzaba bihi qaumuka mutanenka sun karyata qur'ani annabi Muhammad wa huwa alhali kuma shine gaskiya dan haka kenan akwai buƙatar in ana maganar abun da ka sani ka sa baki ranar da aka zo ana maganar kuɗi to mai kuɗi sai ya zo a fafata a yi bayanin kuɗi ranar da aka zo ana maganar mulki mai mulki kuma sai ya zo ya sa baki a yi maganar mulki da shi ranar da aka zo ana magana ta ilimi to ya kamata masu ilimi su kuma su buɗe baki a yi magana da su amma a matsayinka na wanda bai haddace ƙur'ani ba bai san fasarar alƙur'ani ba to wannan iyakakka saurare sannan idan kuma kana da tambaya to babin tambaya a buɗe yake kuma ina so in jawo hankalin al'umma idan ka bincika duk wanda ya kira kansa da suna musulmi to ba yadda za a yi ka yi addinin musulunci ba tare da alkur'ani ba amma duk wani littafi da ke duniya za ka iya yin addini da sunan musulunci kuma duniya ta yadda kai musulmi ne amma ba wannan littafin bari in ma misali ka gane ka ɗauka marwaita hadisai waɗanda ake yin addini da su marwaita hadisai na duniya kashi uku ne akwai ɓangaren ahalus sunna akwai ɓangaren ɗariƙa akwai ɓangaren shi'a kowa ya yadda cewa ɓangaren ahalus suna musulmai ne domin suna yin sallah suna azumi suna zakka sun yarda da annabi muhammad amma suna da littattafansu na bukhari da muslim idan ka zo wajen 'yan shi'a za su ce maka ba su yadda da littattafan nan na ɓangaren ahalus suna ba ba su yadda da bukhari ba ba su yadda da muslim ba amma dai sun yadda da ƙur'ani haka su ma in ka zo ɓangaren shi'a suna da littattafai akwai kafi akwai littafin nurul absar akwai littafi na biharul anwar littattafai ne na ɓangaren shi'a za ka samu su ma'ahalu suna ba su yadda da waɗancan littattafan ba amma sun yadda da ƙur'ani idan ka zo ɓangaren ɗariƙa za ka samu suna da littafi irin su jawahirul ma'ani wannan littafi za ka samu duka ɓangarorin can guda biyu ba su yadda da su ba amma sun yadda da ƙur'ani ƙur'anin nan nasu ɗaya ne kowanne in ya zo sallah fatiha iri ɗaya ne suke karantawa kenan idan kana da hankali ka sani babu abin da ya raba su sai waɗannan littattafan domin littattafan ba iri ɗaya ba ne masu ruwayan ma ba iri ɗaya ba amma ga ƙur'anin su ƙwara ɗaya ne allah su ɗaya ne annabin su ɗaya ne ƙur'anin su ɗaya ne alƙiblar da ake kallo ana sallah ɗaya ne kenan mi ya kawo masu tawaye waɗannan littattafan nan mutane da aka rubuta da sunan addini su suka raba kansu amma kuma idan ka zo ka ce waɗannan littattafan babu kyau a tsaya wajen ƙur'ani za ka samu wani zai ɗaga yatsa ya ce malam ya za a yi a yi addinin musulunci ba tare da hadisi ba ya za a yi a yi addini ba bukhari ya za a yi addini ba muslim in ka tambaye shi shin muslim ɗin nan da bukhari da muwaɗa da turmuzi kana da su kafin ma a je ɓangaren karantawa wallahi sai ka samu a ɗakin sa babu waɗannan littattafan amma kuma shi ke gardama yana cewa dan me za a ce ba za a aiki da su ba amma kuma babu su a cikin ɗakin sa balle ma ya koyi karantawa don haka ya zama shiga sharo ba shanu ya kamata ka san abu sannan ka yi magana a kansa kuma akwai maganganu da ake na ɗaukar hankalin jahilai sai a ce a'a yo ai su shi ƙur'ani a dunkule yake ba a fahimtarsa dole sai an haɗa da wani littafi sannan a gane ƙur'ani shi kuma Allah ya ce a'a shi wannan littafi kitabu nan zallahu ilaika mubarak kitabu nan zallahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab saboda haka in kai mai fahimta ne mai ganewa ne Allah ya kira ka kitabun anzalnahu ilaika mubarakun wannan wani littafi ne na ƙur'ani mai cike da albarka liyaddabbaru ayatihi don mutane su tsaya su tadabburi su natsu su binciki ayoyin Allah wanda ya tazakkara ulul albab don masu hankali su fahimci abin da ƙur'ani ke faɗi kenan Allah ya faɗi ƙur'ani za ka yi tadabburi ka fahimce shi kuma Allah ya gaya mana a rarrabe yake kai tsaye ya ce kitabun hikimata ya kitabun hikimata ya duhu sun mafusilat min ladun hakimin khabir Allah ce kitabun littafi ne mataya duhu sun mafusilat min ladun hakimin khabir kenan Allah ya gaya mana littafin nan Allah ya makayansa daki daki حميم تنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته الله ما يجرم حاء ميم كتاب yace tanzilun minar rahmanir rahim wannan ƙur'ani littafi ne saukakke daga mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce kitabun wani littafi ne fussilat ayatuhu wanda aka rabe ayoyinsa daki-daki. To, a nan tun da Allah ya gaya mana ƙur'ani a rarrabe ke, sai muka samu bayani daga wani bakin ɗan adam shi kuma ya ce ƙur'anin nan a dunkule yake ba a fahimtarsa. To, a nan abu ne guda biyu ake ma tallassu, domin ana ma nunin ka bar ƙur'ani ne amma ta hanyar wayo ka gane ba. Bari mu ma misali ka gane. Kai dai kana so ka gane addinin musulunci don ka gane kake karatu. sai aka ce to ga ƙur'ani shi in shi ne za ka karanta to ba za ka gane ba domin a dunkule yake amma ga littafi na hadisi shi kuma sahihul bukhari shi kuma a bayyane yake ana ganewa in dai shi za ka karanta to za ka gane kai kuma kana so ka gane to tunda wannan littafin shi na ƙur'ani an ce dunkule yake ba a ganewa amma shi bukhari in an karanta ganewa ake yi a matsayinka na mai so ya gane wani za ka saya kaga dole ka sai bukhari wanda ake ganewa kenan ana korarka ne ka bar qur'ani ka sai bukhari kuma in aka ce Allah in yi bayani ba a ganewa bukhari in yi bayani ana ganewa kenan ana so a gaya ma waye iya bayani kamar yanzu ne naziru a ce man ya iya faransi sannan a ce mani malam adamu jagora shi ma ya iya faransi sai a yi bako in tura naziru ya je ya faransi an yi bakon bature bature ya gaza gane faransai na naziru sai na ce to a tura malam adamu mana malam adamu yana fara magana sai aka gane kenan in ina in zan faɗi gaskiya wahi iya bayani wahi iya faransai tsakanin naziru da malam adam dole ka ce malam adam kenan yanzu kana so ka ce mani tunda shi Allah in yayi bayani a Qur'ani ba a ganewa amma shi Bukhari in yayi bayani a littafin shi ana ganewa waye iya bayani kenan don haka akwai bukata ka dawo cikin hankalinka ka tabbatar da cewa Allah mai girma da ɗaukaka shi ya halice ka ba a taimake shi ba don haka shi ne kaɗai kuwa zai baka doka kuma idan har littafin nan da shi ake zuwa aljanna sai fa karanta yanzu nan ka samo miliyan bari misali da kuɗi na Nijar miliyan saifa ka samo miliyan hamsin wallahi ba su iya sai maka littattafan nan wanda aka tsara aka ce na addini ne kama tun daga kan bukhari muslim muwadda turmuzi tanwirul hawali ka kamo har kan manya-manyan littafi irin su siyaru alamin nubala irin su umdatul kare waɗannan littattafan yanzu haka irin su shari'ar musulunci wanda aka rubuta ta a cikin wani littafi sunan littafin shi shari'atul islam an ƙaga ci ne akan shari'ar musulunci yana da bolon bolon wato dunkule dunkule wanda kowanne ya kai girman ƙur'ani guda 90 ne kowanne ya fi ƙur'ani tudu ƙwara tisi'in ne sannan ka dawo kan siyarwa alamin nubala akwai littafin da kuɗi na naira in ka ba da dubu ɗari uku ne deposit sannan a kawo mashi wanda guda ɗaya ne talintal shi kuma wajen ɗari da ishirin da biyar ne shi kaɗai ne amma kowanne akwai ƙaton littafi guda sai an haɗa su su ɗari da ishirin da biyar sannan suka zama littafi ɗaya moto bai iya dauka shi dole sai mota ita ma buɗaɗɗa amma karaman mota wannan tawa ba ta iya dauka shi kuma mai shi yana can yana jira ya ce in baka yi shi ba wuta kai kai kuma yau ko sanin shi baka yi ba kuma na tabbatar da cewa yanzu in ka samu miliyan goma na saifato ba za ka ce sayan littafi ba ƙoƙari za ka ka nemi gidan da za ka zanna da gona in kai mai tela ne ka nemo keken da za ka rika ɗonki irin su mal nazir kenan kai yanzu a matsayinka wanda kake magana kana cewa ba kaza cikin Qur'ani yana littahi shiga sharo ne ba shanu dan littahin ma baka san shi ba karantawa ma baka san ya ake karantawa ba tashin farko kan ka sanya ake karanta littafi ka san ka'ida shi dole sai ka makaranta ta larabci ka sanya ake aje ma wasali tukunna ina fi'ili ina fa'ili ina maf'ulun bihi domin duk manyan littattafa ba a masu wasali Za ka karanta ne da ilimin da ka karanta na ilimi na larabci to kai bawon Allah wace jami'a ka gama ma tukun har ka zo kana man labarin ba kaza cikin Qur'ani shiga sharo ba shanu saboda haka yau rana ce muka bude kada bayan mun tafi a zo ana tambayar ɗalibanmu to ina kaza cikin ƙur'ani ga mu mu ne muka zo mu faɗi komai cikin ƙur'ani duk abin da ka sani ban ɗauke ma komai hula ba duk abin da kake so gashi cikin ƙur'ani kuma idan ta kama kwana za a yi anan gashi dai daga tafiya nake amma in akwai abokin muƙabalar da zai zo ya ce ba kaza cikin ƙur'ani to na ba shi goron gayyata kuma daga nan mu ci gaba da tattaunawa hankalin Allah ya waye domin Allah ya ga mana shi ƙur'ani komai yana cikin shi ya ce ما فرطنا في الكتاب na فرطنا في الكتاب من شيء يقال تشا وكل شيء أحسيناه وكل شيء أحسيناه كتابا سبب هكا الله نا gaya mana komai da komai yana nan cikin alkur'ani kuma a matsayinka na musulmi idan aka zo fa ana ɗaga ƙur'ani ana cewa ba kaza cikin ƙur'ani. wannan kana ba kirista wata kofa ne waɗanda ba sa sallah kenan kana gaya masu littafin da Allah ya aiko maku akwai abin da babu shi cikin shi kuma na addinin ku ne shi yasa Allah mai girma ɗaukaka ya kira mutanen duniya duka yace ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul Ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa la tubdilu a'malakum kaji Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani atiiu Allah ku yi wa Allah da'a wa atiiu ar-rasul ku yi wa annabi Muhammad da'a sai Allah ce wa la tubdilu a'malakum kada ku rika bata ayyukanku to anan Tun da Allah ya kira musulmai ya ce kar ku bata aikin ku kenan za ka iya yin aiki na alkhairi ne amma ka dawo ka bata aikin ka da bakin ka kai da kanka daga cikin maganganun da mutane suke yi don su samun mahadisi gurbin zama mm. ya kamata a fede biri hau na farko da muka fara magana da mutane da mm. sai suka fara kawo arrasul suna cewa ai ar-rasul shine hadisi da muka zo muka tare ko'ina ina rasulu ta tabbata ba hadisi ba ne duniya ta gane sai suka canza suka ce alhikimata aka dawo alhikimata su ma aka yi masu kohon rago sai suka aje suka dawo suka ce a'a ba ma atakum ar-rasulu ce ana nan wasu su sai suka ce a'a ba haka ba ne, wa an na anzalna zikira da litubayyana lin nasu ita ce hadisi ana nan ana nan da ta ƙi zama hadisi sai suka dawo wa iz asarran nabi ila ba'd azwajihi hadisan sai suka dawo wannan suka ce to suna ganin ita ce hadisi to yau da ar-rasul da al-hikmata da ma atakum ar-rasul da kuma ila ba'd azwajihi haditha da duk wani abu a Qur'ani wanda ake cewa shine hadisi to yau rana ce ta baje koli duk waɗanda suke faɗin wannan magana mun ba su goron gayyata su zo mu zauna a ga yadda kuma addinin musulunci ba na rikici ba ne ba tashin hankali ba hayaniya addinin musulunci ya zo da zaman lafiya abin da ya rage kai ka kawo dalilai ga dalilai na ga dalilai na sai a fasa dalilai in haka ne daga yau duka sai mu sa a sau bukhari da muslim a ci gaba da karantawa domin kalmar ar-rasul da waɗannan abubuwa da suka zo abin da ya faru shine waɗannan littattafai waɗanda aka karawa annabi aka ce na annabi ka san haɗari shi ne. wanda zai ce ya yadda hadisan na annabi ne amma bai yadda da su ba to wannan shi an matsala amma mu musulmi masu bin Qur'ani wanda ba mu da kowace irin ƙungiya duniya sunan mu musulmai cewa waɗannan littattafai gaba ɗaya ba mu yadda cewa annabi ne ya faɗe su babban ma har ka ce in an ƙi su an ƙi maganar annabi. To, da ya zamto in ka zo ka ja min Bukhari zan ce ba ruwana da Bukhari. Muslim in ka zo ka kayan ce ba magana Allah ba ne. Muwaɗa in ka kawo sai ce ba magana Allah ba ne. Sai suka ce, to ai, ƙur'anin da ke hannunku ciki za mu neman mahadisan su Bukhari da Muslim gurbin zama. Dalilin da yasa sa ake kawo aya a ce ita ayai ana so ta gaskata hadisi ne to a nan tambayan farko wadda zan yi maka mm. duk malamin duniya wanda ya yi karatu ya sani waɗannan littattafan muwaɗa shi ne farkon littafin da aka fara rubutawa ake amfani da shi kuma an rubuta shi bayan annabi ya rasu da shekara tamanin da to sai ka zo ka ce mani wannan aya an saukar da ita ne dan ta sa a bi hadisi kamar wa anzalallahu alaikar kitaba wal hikimata to gashi sanda aka saukar da aya ba a haifi Muhammadu ibn Ismail ba balle har ya rubuta Bukhari sai ka ce kuma wannan aya ta bada umarni a bi Bukhari ne to lokacin ai ba Bukhari addini ba ba da fara bane ko walawala wannan littattafan babu su da aka safkar da ayoyin Qur'ani complete duka to ya zaka ka ce kuma wata aya ciki ta ce a bi wani littafi a lokacin kuma ba littafin to ya sahaban suka kenan ina ga wannan ilimin sai dai ka kai kasuwar raƙumma <laughs> amma kasuwan mutane masu hankali ilimin bai shiga kila baka gane misalin da ne ba koko ka gane sai dai iya shege ba sani ba <laughs> magana shine complete ayoyin qur'ani inda ya zama haramun ne ka kawo su akan sun ayoyin sun ce a wani littafi ne sadda annabi ya rasu da shi da sahabbai duk malami wanda ya karatu ya san babu wani littafi kwata kwata sai qur'ani shi ake aiki da shi ah. sai bayan sahabbai sun kare sai da aka zo kan imamu malik shi kuma imam malik ba a haife shi ba sai da annabi ya rasu da shekara tamanin da biyu to a lokacin ya rubuta muwaɗa daga baya bayan shekara ɗari da rasuwar annabi sama da shekara ɗari aka zo aka yi su bukhari aka yi su muslim muslim shi sama da shekara ɗari biyu ma to in yanzu ka ja wata aya ka ce ayan nan ta abi bukhari da muslim to lokacin da aka sabkar da ayan nan fa babu bukhari da muslim To a nan waɗannan ayoyin waɗanda ake karantawa a matsayin su ne aka ce a bi hadisi da su, za mu biyo su ɗaya bayan ɗaya da an rasulu da suka fara da shi. Shiga sharo ba shanu, ya kamata ka san abu sannan ka yi magana a kansa. da wannan tsakanin ne kuma nake so in dan jawo hankali tunda muna magana shiga sharu ba shanu to za mu yi magana akan wannan cuta bala'i da Allah ya saukar a duniya baki ɗaya mu yi addu'a akan Allah subhanahu wataala ya yi maka sannan wannan bala'i wannan duniya tamu da ta shiga cikin wannan rudani muna fata Allah subhanahu wataala ka fidda al'umma daga ciki kuma bala'i ne da muke fata Allah ya dauke shi a duniyar baki ɗaya ba wai kakkarika addu'a kana cewa Allah ya dauke wa kasashen musulmi ya ɗauke shi duniya baki ɗaya saboda abu ne wanda ya shafi ɗan adam idan ya ɗauki duk ƙasar da ka sani ba inda ba musulmi ba inda ba kirista saboda haka kenan addu'a akan Allah ya ɗauke mana wannan musifa baki ɗaya kuma ina jawo hankali akan al'umma kada su yi shiga sharo ba shanu kakka shiga ilimi akan abin da baka da ilimi kan sakace ce za ka yi magana na farko wannan ciwon da ya faru a ƙasa likitoci suna maganganu suna ba da shawara to mu bi shawarwarin likitoci da shawarwarin hukuma ba ƙaramin abin takaici da na ga wani bidiyo mutanen wata jiha a wannan ƙasai suna zanga-zanga suna kone-kone a kan hukuma ta ba da shawarwari cewa an dakatar da zuwa masallaci da coci da makarantu na boko da sauran dukkan makarantu a saurara har mu ga abin da Allah zai yi dangane da wannan ciwon to gaskiya ba karamin kuskure bane a samu wani malamin wata kungiya ya je yana zuga al'umma yana cewa su fito su yi ƙone kone su yi zanga-zanga to a daidai lokacin matsalai kamai da ita biyu da matsala ce ta ciwo to sai kuma kai ka zo ka a yi zanga-zanga a kunna wuta saboda haka matsalar ta koma ga ciwo ga kone dukiyoyin al'umma to wannan mu alkur'ani bai karantar da mu haka ba alkur'ani ya karantar da mu da'a da biyayya sannan abin da yake haramun dalilin lalura yana komawa halak hatta Allah da ya halicin mushe sai da ya ce idan lalura ta kama ba yadda ka iya kaga yadda zaka mutu kana iya ci to alhali wannan ciwo ne shi kuma ba a ware ka kai kadai idan izala kake ko dariƙa ko shi'a ba a ware aka ce to dan shi'a kai hito sallah ko dan dariƙa kai hito sallah a'a abu ne wanda duk yadda hukuma take son boko ta ce makarantun 'ya'yanta ma na boko a wuri a saurara kirista da zai je coci aka ce a rufe a saurara cuta ce ke ba a son yaduwarta don haka kenan fikira ya kamata duk abin da baka da ilimi kansa ka saurari mai ilimin abun ya yi magana bari ma misali yanzu likitoci ne a suke ba da shawara saboda harka ce ta ciwo yanzu sai aka ce ga yanzu sunan alarman da ke ja muku bakinan mahaddacin qur'ani gangariya to yawwa to yanzu sai aka ce alaran ma malam sha'ibu da malam isma'il aka ce ciwo ya samu wani dan uwa amma ciwon nan tiyata zai. ga alaran ma malam isma'il ga kuma alaran ma malam shu'aibu ga kuma wani kirista wanda bai taba sallah ba ko raka'a guda amma shi yayi karatun likitanci ya gama an bashi takarda likita ne su kuma waɗannan ba su taba shiga makarantar likita ba amma sun haddace qur'ani sai malam sha'ibu ya dauko wuka yayo wajen mai ciyo barunje ne hmm? ko to sai ɗauko kashi ta runji ya ce ina ne ka ciyo ga kuma shi wancan wanda bai sallah ko raka guda amma likita na mai ciyon nan ɗan uwanka na malam naziru wa za ka bari ya yi mai tiyata <laughs> sai dai ka miƙa ma guje ka ce ha dalili saboda ɓangaren ilimin shi ne saboda haka to idan ana magana ilimi qur'ani mu ya wayar mana da kai yace fasalu ahla zikri fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun saboda haka duk abin da baku da ilimi akan sa ku saurari masu ilimi kan wannan abun su yi bayani gaskiya dan haka ina kira ga al'umman Najeriya da Nijar da sauran duk ƙasashen duniya din da harshen Hausa yake kaiwa ina jawo hankalinmu kada mu yadda mu yi bore dangane da laluran nan da Allah ya saukar a ce ga hukuma ta ba da wata shawara su ma shawaran nan ba da kansu suke ba likitoci ke yin bincike su ba da shawari su ce ga yadda za a yi to in muka yi bore to muna gaba da kanmu ne da kan. domin lalurar mun qur'ani ya yar mana da kai hatta annabin Allah ya yi ciwo ga annabi ayyuba ya yi shin lafiya don akwai waɗanda za ka sun shiga abun da ba su da ilimi kan abun ba su da hurumin komi kai amma za su shiga suna yin magana kan abun da ba su da ilimi kan shi wani ma zai iya cewa a'a sharri ne na Yahudawa an turo wannan abu don a hana mutane sallah to baka ga an rufe hada coci ba hmm? Ba baka ga har makaranta an ce a saurara ba kuma kana zaton dukkan hukumomi kaf ba su son musulunci kai kadai ne talaka kai kadai ka son musuluncin kana tsammanin an yi wannan shawarar yaushe a ce duka an yi shawara da duk hukumomin duniya kuma cikin hukumomin nan akwai masu sallah don haka ni bil haƙiƙa ina jawo hankalin mutane cewa duk abin da mutum bai da ilimi kansa ya rika tsayawa kan abin da yake da ilimi kansa ga annabi ayyuba da ya rishi lafiya don kaka rika to ai wannan abu can kasashen karna ne kadai a'a annabi ayyuba yayi rishin lafiya Allah mai girma da daukaka ce wa ayyuba izna wa ayyuba izna da rabbahu anni ya duru wa anta arhamur rahimin saboda haka ji annabi ayyuba da Allah ya azaba shi ciwo sai ya koma ga Allah ya tuba ga Allah dan haka ina jawo hankalinku a saurari likitoci kuma masu ilimi akan abu kada ka bari wani jahili ya sassako wani abu ya rika baka yana cewa wannan a sha rigakafin coronavirus ne a sha aiwanka wanka abun nan kwanan nan yazo kai da baka je makaranta ba baka yi lakwal ba baka san ilimin komi ba kawai ka je ka nemi wata sabara ka sassako ka cewa a sha corona ba kai ma hukacin ina ne hmm? <laughs> saboda haka akwai bukatan mu saurari masu ilimi a kan abin kai iya ka dai addu'a kuma ibada ka ko cikin gida ka zanna kai Allah zai ansa hmm? saboda haka a ci gaba da addu'a akan Allah ya kawo mana ƙarshen abin wannan shine shawarar da zan bada amma nawa ni ya haya masu suka ba umarni bane shawara ne nake ba dukkan al'umma kada a koya maku gaba da hukuma ko kin hukuma ko yi ma hukuma zanga-zanga wai wannan abu shi a addini kai in ba hukuma akwai ka kai da hukuma kai din ka zama kai domin yau maganar da ake yi kana iya mallaka gida da mata da kuɗi ga kuma wani garza keken kato bai tsoron Allah ga ya jahili kuma bai da kokobo ba tsoron Allah zai sa ya bakka ba tsoron kada hukuma ta kan mai ko ba haka bane kenan da hukuma kai din ka mallaki kanka ta haka ina jawo hankali mu zama su da'a mu zama su biyayya iyaka hukumomin mu ci gaba da yi masu addu'a muna addu'a ba wai ciwon corona kadai ba kada dalilin shi manta da wasu ciwuka duk wani ciwo da yake damun al'umma Allah ya maganin sa sannan matsalar tsaro da take ta faruwa mu ba hukuma haɗin kai Allah subhanahu wataala ya yaye mana wannan masifa ta tsaro ita ma Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen ta wannan kaɗan abin da zan jefa cikin shiga sharo ba shanu don shi ma wancan ɗin shiga sharo ne ba wai wani yanzu ke akwai wani corona <laughs> eh, ka ga an hada wani sakandami an yi kaza hada laraba za ka gaba laraba yana har mutso wani karatu shi ya shirya larabci shi yanzu yanzu ne ce na corona mm. hmm? saboda haka kai musulmi mai hankali ka zama mai fikira don haka mu gangara kan waɗancan abubuwa waɗanda mm. ake yin wato mm. damfara da su mm. damfara ne ai sai a zo cikin ƙur'ani mm. a ce za a nemo ayar da za ta goyi bayan bukhari bayan bukhari da muslim kau ƙarairayi ne gizo da ƙoƙi ke ciki gaskiya kwanan nan muka shiri mai taken hankali shine gani da aka ce wai suna fassara ƙur'ani ne su hadisai sai muka ce to haka ne tunda an ce suna fassara ƙur'ani to mu ko mun ɗauki alkawari kowane sati duk asabar za mu kawo hadisi guda mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata, kuma muka ce cikin hadisai ingantattu mm. waɗanda suka inganta ga su malaman mm. su ne za mu kawo to a taƙaice sai da muka yi sati ɗari da yarda Allah ba mu yi fashi ko rana ɗaya ba kullum sai mun kawo hadisi ɗaya a asabar kuma mu kawo hadisi ayar da wannan hadisi ya kadata sai da muka yi ɗari to wannan maganar da a ce malaman da gaske suke abin da suka faɗa abin na fassara aya domin fassara daban sabon hukunci daban malam naziru alal misali hmm. yanzu sai Allah da ya ce wanda ya zina a yi masa bulala ɗari haka Qur'ani ya faɗa ko? to idan wani hadisi ya zo sai hadisi ya ce to amma in an zo bugawa a yi mashi bulalan nan da ƙarfi to sunan abun ƙarin bayani haka idan na aike ka na ce je ka gidan malam adamu ka an so man wayata sai alrama salu ya ce amma yi sauri mm. ƙarin bayani ne kan wannan abun don haka idan aka samu aya ta faɗi magana inda hadisin zai ƙara bayani ne kan aye mm. sai mu ce suna abun ƙarin bayani to amma muna samun aya ta faɗi abu mm. hadisi kuma ya zo ya ce ƙarya ne bari misali a hukunci ɗaya Allah ya ce idan mutum ya zina a yi masa bulala gari ba inda Allah ya ce a kashe wani sai in mutum ya kashe mutum To sai muka samu hadisi shi kuma ya ce in mutum yana da aure in ya zina kashe shi za a yi. Shi kuma ya ce a bulala ɗari ne. Don Allah da kisa da bulala ɗari abu guda ne? Shi wannan ayyama bulala ɗari ne ka tashi kai tayyarka. Ya zama wa'azi wurinka an yi ma bainar jama'a ka ji tsoron Allah ka bari. Wannan kuma an ce a a ɗauki dutse a jehe mutum ne a kashe shi. shi kuma ayan nan ba ana zanne aka ga ta yanko daga sama ta faɗo ba annabi ya kawo ta to kuma wannan hadisin da ya karyata aya shi ma sai aka ce annabi ne faɗa annabi ya kawo aya Allah kuma ya kawo magana shi ta rusa eh, babu sannan kuma ka ɗauka Allah ya ce wanda ya ridda ya mutu yana matsayin kafiri amma Allah bai ce a kashe shi ba sai hadisi ya bayani ya ce in mutum ya ridda kashe shi za a yi ah, ah. to ka ce min wannan abu ƙarin bayani ne kuma kadibar girma irin na kisa haka kawai annabi ya sa hannu ya dauko hukunci aljihun shi ya ce a kashe rai ba aya bai yiwuwa don haka mun riga mun dage bujen hadisi kowa ya gane karya ne abin da ya rage mai hankali ya sa kafa hagu ya halbi da shi ya ci gaba da aiki da littafin Allah mai tsautsai kuma ya ci gaba da bi amma dai malamin shi bai iya kare shi ne zo gaba malamin shi wala ya kare shi babu amma mun yadda akwai ihun bayan fage amma dai gaba da gaba babu saboda duk wanda muka kara da su je ka hau YouTube cikin biyu ake daya in yana da rabo ya yadda in bai da rabo kuma daga nan ya lalace kuma babu muka lalata shi wallahi Qur'ani ya lalata dalili saboda baka zuwa kai karo da magana Allah ka kai labari saboda a baya ai wasu sun yi karo an yi mukabara da annabi Musa da Fir'auna yanzu ko cikin annaba ka ji wani ya sa mata ne Fir'auna ina bai hmm? bai an yi jaye haka ga abila habi ya yi jaye da annabi Muhammad bai kai labari ba yanzu ko kamfani ba za ka ga an rubuta mai sunan abila habi enterprises ba ka gani gaskiya ko da ga na musulmi bane gaskiya bai ga samiriyu ga karuna aiko mai kuɗi ne cikin annako to baka jin wani ko cikin wanda ba musulmi bai sa ma ɗanai karuna ko dan darajar kuɗin shi baka ji to haka magana take duk wanda ya zo aka zanna aka tattauna mukabala ko dai Allah ya ci da shi ya yadda ko kuma daga nan Allah ya shekar da shi ba ƙara jin labarin yadda Allah ya ci amma kuma in akwai wani mai tsautsai nan kwanni ga hili a ga mai raƙumi abu ya fi ƙarfi gaskiya ya ga mai saboda haka kuma kamar yadda muka ce addinin musulunci abu ne ake tattaunawa a natsai mu kabbara mai ƙarfi muna hana a yi mutum mun so a zauna cikin natsuwa gaskiya a sa shi dauko mai baro ya lodo littattafan shi gaskiya ya taho a aje su a buɗa gaskiya a karanta ɗaya bayan ɗaya mu ga ina gaskiya take cikin su gaskiya amma mun sani dama hujja ta rubuce ta ƙare musu yanzu abin da ya rage musu saura sharri ko ka cewa oh oi wannan manzon mu aika kaza kaza ba su yadda a'a ka da gare ka zo ka buɗa ka karanta shi ne kawai hazu burhanakum in kuntum sadiqin gaskiya to mu ɗauka mu buga misali da ar-rasul wanda suke cewa ar-rasul hadisi ne sai suke kafa dalili cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum mm. da Allah mai girma da kaka ce ya ayyu ladzina amanu ya ku bayi masu imani yaya ko wani ne yace yana tahowa a a mala a cigaba. Hmm? za mu dai je an jima za mu bada lambar waya a bada lambar waya eh, ga bako rashin sani ga ɗan gari ganganci ga tsohuwa hitar rabu gaskiya in akwai mai tsotsa ya yi imuwa Allah ce ya ayyu hallazina amanu ya ku bayi masu imani a tsiƙun laha ku yi wa Allah da'a wa a tsiƙun rasula ku yi wa annabi Muhammad da'a ya ce wa ulil amri minkum sannan waɗanda suke koya maku addini jagororinku mutanen kwarai su ma ku yi masu da'a amma idan abu na addini ne fa in tana tun fi shay'in fa tana za'atun fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir fa in tana fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani lamari to farudduhu ilallahi war ku mai da lamarin zuwa ga Allah da manzonsa to mm. nan ne sai suke cewa atiullah ku yi wa Allah da'a shine Kur'ani. Mm. wa atiur rasul ar rasul kuma sai suka ce shine hadisi wannan larabcin shine babu cikin duniya ka ce ar rasulu shi ake nufi hadisi mm. kuma hadisi nan duk wanda ka tambaya sai ce a bukhari da muslim da muwadda ya ganshi kuma aya an sabkar da ita kafin su kuma ar-rasulu ana nufin ɗan aike ne ɗan aike mutum ko mala'ika ko aljani duk wanda aka aika aka ce kai kaza sunan shi ar-rasul wato ɗan aike ba a kiran hadisi da suna ar-rasul minar risala shi yasa annabi Muhammad Allah ya zaɓe shi a ciki. a cikin al'umma ya zama manzo mai kawo saƙo na Qur'ani shi yasa Allah ya kira shi ya ayyuhar rasulu balle. ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik ba ka zo min fassara kace ya ayyuhar rasulu ya kai hadisi balle ma unzila ilayka ka saukar da ka isar da abin da aka saukar maka babu gaskiya sannan kuma a cikin ar-rasul Allah ce ya ayyuhar rasulu la yuhzinka ya ayyuhar rasul la yuhzinka alladhina yusari'una bil kubur ya isa gaskiya Allah ce ya ayyuhar rasulu ya kai annabi Muhammad la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri gaggawar da kafirai suke yi a cikin kafirci kai ya bata maka rai kenan baka iya fassara wannan ayi ce ya ayyuhar rasulu ya kai hadisi la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri kada kafirai su bata ma rai zai yi kace hadisi kan ranka ya baci ashe ar rasulu mutum ne hada matar shi da ƴaƴan shi hmm. kamar yadda Allah ce wala qad arsalna rusulan wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa Allah ce wala qad haqiqa arsalna rusulan min qablik mun sauka mun aiko manzanni kafin kai annabi Muhammad ka zo kuma waje Allah lahum mun sanya manzannin nan azwajin suna da mata wa zurriya da yaya to zai yi ka ce walaqad arsalna rusulan min qablika mun aiko hadisai kafin kai kuma hadisan nan mun sanya su kowane hadisi da matar shi da ɗan shi kenan ar-rasulu manzo ne wanda za a ce zo ya zo a ce koma ya koma haka yake shi yasa ma Allah ya kira manzannin duka yace ya ayyuhar rusulu ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan Allah ce ya ayyuhar rusulu ya ku ar ma'aika mm. sai Allah ya ce yaya kulu min at-tayyibati ku ci dadadan abubuwa yanzu zai yi ka ce mani ya ayyuhar rusulu ya ku hadisai kulu min at-tayyibati ku ci abinci mai kyau ba sai taɓa yiwa ba ar mutum ne wanda za a aika a ce je ka kai sako kamar yadda aka aiko annabi muhammad sannan kuma arrasulu Allah ya gaya mana cewa wa ma'ata atakumur rasulu wa ma'ata فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا kada ka manta da annabi Yusuf shi ma lokacin da aka aika dan sako ya kira Yusuf Allah ce falan ma ja'a hurra falan ma ja'a rasulu qala arji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati lati qadana aydiyahun kaji da aka ce wa qala al malikutuni bih falan ma ja'a rasulu lokacin da dan sakon ya je wa Yusuf zai yi ka ce hadisi ne aka aika aka ce kai hadisi ya ce na'am a ce je kira mana yusufa kai ka san ar-rasulu manzo ne shi annabi Muhammad da shi ake can da aka ce ya ayyuhar rasulu da aka ce atiqullah ku wa Allah da'a wa atiqur rasula ku wa ar-rasul da'a mm. annabi Muhammad Allah ya ce ayi wa da'a domin shin annabi bai yin magana ta san rai wa ma yan tsiku wa ma yan diku anil hawe hmm. in huwa illa hayun yuhe wa ma yan tsiku anil hawa annabi muhammad bai yin magana ta san rai haka kawai ya tashi ya ce an ce kaza ba aya annabi ba ya yi don haka wa ma kuma rasulu kuma da suke kawowa ita kuma gunto aya ake rabi sauran aye yana can amma sai a gunto wannan aye don mi don a biya wata bukata don a yi shiga sharu ba shanu don haka idan za a yi hukunci ana ɗauko aya ne ɗungurin duk mutumin da aka gunci maganar shi mm. to za a iya mashi sharri da guntuwan maganar shi inda aka katso magana kamar yadda dama ba da misali a cikin wani karatu mm. a kalmar hausa zan iya cewa da shaidan da Allah an bata ba Allah ba shaidan ba shaidan ba Allah hmm. yanzu a lokacin da na ce ba Allah ina nufin babu Allah ne kwata-kwata ba shaidan ba Allah ba Allah ba shaidan sun bata kenan a daidai wurin ina so in ce maka babu Allah to amma dan shari zai iya yanko wannan magana ya ce wallahi na ji inda masu suka ce ba Allah bari in datsu wurin in ya datsu kuma ƙarar za a jini ni ne na ce ba Allah <laughs> ko in ce ba shaidan ba rahamar Allah to wani zai iya shari'a ce wallahi tallahi masu suka ya ce ba rahamar Allah kuma tabbas na ce ba rahamar Allah amma da tso magana ya kai. Mm, ina fata ka gane to ita ma mata kuma da haka suke muku damfara ce suke damfara ce ita aye asalinta tana can kan ma Allahu ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يا إسا أنا cin kuɗin ruwa حرام ne ko halak? Caca, shan giya, cin kuɗin ruwa duka haramun ne. To amma yanzu nan in na niyya zan iya barin shago na tsaro ina sai da lemu ina sai da ruwa ina sai da solani. Yaron da na bari shago zai iya cato malam nan kudin lemu ne nan kudin solani ne waɗannan kuma kudin ruwa ne. sai na ansa. Don haka in an yi niyyar mashari za a ce wallahi malam na cin kuɗin ruwa don ina ji yaron shi ce ga kuɗin ruwa. <laughs> kenan an datso mi an datso magana to duka ayoyin da ake cewa bari a zo a kafa hujja hadisi datso su ake amma ni in akwai malamin da isa ya zo gaba na ya ce zai mai wannan datso aya ah, hmm? ga fili ga mai giwa ya wuce rakumi ga hili ga mai giwa don haka ita aya can tana magana ne kan fai'a gaskiya akwai abin da ake kira ganima akwai abin da ake kira fai'a abin da ake kira ganima shine kamar yadda addinin musulunci ya zo da zaman lafiya ya hana a yaƙi ko wato in arna suka zo suka ce sai sun yaƙi hmm. suka hana ku don dama addinin musulunci ya hana ka taɓa kowa hmm. amma in kana zanne aka zo za a kashe ka to ya baka dama ka kare kanka a yaƙin dama Allah ce wa qatilu fi sabilillahi allazina qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ya isa wa qatilu fi sabilillah ku yaki cikin daga hanyar Allah to wa za ku yaka Allah ce Allah zai ne yuqatilunakum masu yaka ku sai in kuna zanne an zo za a taba ku amma musulmi an hana shi ta da hankali hatta wanda bai salla Allah ce ka zauna lafiya da shi kai mashi adalci ku sana'a ku harkokin rayuwa amma shi kuma hadisi sai ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah yana cikin sahihul bukhari aljuzul awwal hadisi na 25 ƙwarai ko yana nan buharin ko'ina da na nijar da na ko'ina shi ma wancan wanda na ce buhari ya ce in an yi rudda wanda ya rudda aka shi shi ma akwai shi cikin sayuwar buhari shi kuma yana cikin almujalladur rabe hadisi na 6922 duka yana nan a ciki ko dan baka gana bude buharin ba baka gana bude muslim ba baka gana bude qur'anin ba hmm? to yana nan kowanne ina ba da lamba a buɗa za a gani malamai suna jin Eh, ba a kwana tare ba ne ba a tashi tare gaskiya hmm, ba a kwana littafin na kama in ka zo ka'ida ka karanta shi gaba na ina ma gyara dole ne gaskiya dole haka yake aikin ne an kwana biyu ana yi gwagwado amma babu alfahari hmm, yau shekara 28 muna aiki gaskiya Allah ya ƙara lafiya don haka kenan Allah mai girma ɗaukaka yana gaya mana ar rasulu din nan magana ce ta fai'a abinda ake kira fai'a shine waɗanda suka zo ya ƙafku sai kuka mai da martani to sai ba su bari aka kara ba suka tsere sunan abun fai'a in suka bar dukiyarsu in kuma kuka kara aka buga in buga dukiyarsu gani ganima to wannan waɗanda ba su tsaya bane suka arce sai Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura duk abin da Allah ya dawo da shi hannun annabi na mutanen garuruwa falillahi na Allah ne walil rasuli na manzon Allah ne walil zul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili kai la yakuna dulatan bainal aganiya minkum gaskiya sai aka ce to a cikin wannan kaya wa ma atakumur rasul mm. kayan fai annan duk abin da annabi Muhammad ya kawo ya baku haka fakuzuhu to ku anshe shi wa ma nahakum anhu mm. duk abin da annabi ya hane ku kuma fanta hutu ku hannu kaga a ciki ba magana bukhari kai ka kawo ta gaskiya ban ga abu da cikin wannan bayani ba haka kai ka kawo shi haka ban ga turmuzi ba haka kai ka kawo shi haka kenan ma afa Allahu ala rasulihi ita ce mm. asalin aya wa ma kuma rasulu gun tattakai dan kai shar gaskiya sannan sai mu tafi kan wa anzalna ilayka zikra muna da lokaci kuwa akwai lokaci malam insha Allah wa anzalna ilayka zikra ita ma suna kawo ta a matsayin hadisi mm. karanta mana ita mace wa عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ai ya kamata duk mai littafi ya zama magana shi ce cikin littafi kamar yanzu misali qur'ani sunan shi littafin Allah Allah ya rada mashi suna nabaza fariqum min allazina nabaza fariqum min allazina utul kitaba hmm. kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun ara wata aya innal ladzina yatluna kitaba الذين يدلون كتاب الله يا إسا kaji sunan Qur'ani kitaban lahi. To kaga tun da kitaban lahi ne in an buda ciki magana wa za a gani? Magana Allah. To abun mamaki sai ka ɗauko littafin Bukhari kuma sai ka ce magana Annabi Muhammad kake son gani ciki. Ya kamata magana littafin Bukhari a ga magana Bukhari. Kamar yadda littafin Allah a ga magana Allah. amma sai ka ɗauko kawai yanzu nan ni ba ka gaya mani ba ka rubuta surutu littafi guda tari guda dam sai ka ce ga maganganu ya haya musu suka hmm. ya kamata in littafin ka ne a ga magana ka ci kamar da littafin Allah hmm. magana Allah ce ke ciki to anan ita ma ayar da aka kawo wa anzalna ilayka zikira sai hmm. suka ce litubayyana lin-nasi wai anan ne za a samu bukhari anan za a samu muslim ita kuma aya sai ta yi mana bayani Allah ce wa anzalna ilayka zikira mun saukan maka da alqur'ani kai annabi Muhammad haka bayyana linnasi don ka bayyana wa mutane hmm. to me zaka bayyana masu ma ismul mausul ma nuzila ilayhim abun nan da aka saukan masu shi zaka bayyana masu to a ciki ni ban san ma yadda aka yi wannan fasara son rai hmm. has aka ce nan hadisi take nihi ba amma in akwai malamin da zai gaya mana haka fa gamu in hmm, gayyata an bashi domin da aka ce litu bayyana linnasi don ka bayyana wa mutane to me zaka bayyana masu ma ita ta bayanin haka ta ce ma nuzila ilaihim don da aka ce ya har rasulu ma ce aka yi ballik ma unzila ilaika min rabbika ma wannan abun da aka saukar maka bari in yi misali in baka sako dai har yanzu in ce ka kai ma ima malam Suleiman wannan saƙon da na baka sai alar masalo ya kira ka a waya ya ce ka ba da saƙon nan da aka ce ka bashi wani saƙo za ka nema ko wanda aka baka to ayan nan fa haka ta yi bayani an so kan maka litu bayyana lin nasu dan ka bayyana mutane to mi za ka bayyana musu ma nuzila ilaihim abun nan da aka saukar musu gaskiya kaga babu dalili ka kawo man labarin wani littafi bayan wanda aka saukar din to ba mamaki ka ci ah to tun da aka ce abin da aka saukar mashi abin da aka saukar mashi an yawa gare shi to Allah ya faɗi abin da ya saukar masa gaskiya yace nahnu naqussu nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran kaji sunan abin da aka saukar ma annabi Muhammad din nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran gaskiya sannan shi ma annabi ya yadda shi qur'anin aka saukar masa wa uhiya ilayya wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha ya isa annabi yace wa uhiya ilayya hadha alquran mm. amman wahayin wannan qur'ani kenan in yanzu ka zo ka ce mana ga wani abu sunan shi hadisi shi wa a wurin Allah hadisi shine qur'ani qur'ani shine hadisi in kaji Allah ya ce hadisi to ba yana magana bukhari ba ne, ba yana magana muslim ba in Allah zai ce annabi ya yi magana to bai haɗo sunan kowa ya ce abu huraira ya ce wane ya ce sannan a iso wurin annabi kai tsaye ake magana duk annabin da zai magana kai tsaye zaka ji magana Tun da ba gulma ba ce, Allah ce wa ƙalar rasulu wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qawmi yattakazu hadha alqur'ana mahajura. to ji magana cikin ƙur'ani wa ƙalar rasulu annabi ya faɗa cikin ƙur'ani kaga inda a wani littafin ne za ka ji mm. sai an biyo ta wurin wannan an biyo ta wurin wannan haka Ibrahim ma annabi Ibrahim in zai magana sai Allah ce iz qala Ibrahimu iz qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Ibrahim kai sai Allah ce iz qala Ibrahimu haka annabi Musa wa qala Musa ya qaumi in qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ji magana wa qala Musa annabi Musa ya faɗa ba gulma bace ba za ka ji labari a ce an anso daga katada katata shi kuma ya ji wajen Turmuzi Turmuzi ya anso wajen Ibn Majah Ibn Majah ya anso wajen babu gaskiya kai tsaye kawai za a ce annabi wa qala lahu rabbi وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قال نوح النبي نوح ياي مكانا ji magana qala ya harunu ma manaka idra qala ya harunu ma manaka idra aytahum dallu alla tattabi'ani afa saita amri tsaye in Allah zai yi magana kai hatta tururuwa da ta tashi magana a Qur'ani ba a ce an jiyo wurin wani an jiyo kai tsaye aka ce qalat namla qalat dunya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junudu kaji magana tururuwa ma cikin Qur'ani kai tsaye Da haka duk inda ka ji an faɗi hadisi to shi Allah yana nufin Qur'ani shi yake nufi hadisi kuma Qur'ani shine Qur'ani dan Allah ce Allahu nazzala Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masani Malam Naziru matso mu ba da lamba waya a bude fili domin da awa ɗayan nan ta ce, sai kuma mu ba da fili na tambaya Allah da ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi Allah shi ya saukar da mafi kyawun hadisi shine Qur'ani don Allah ce fazarni wa man yukazzibu fazarni wa man yukazzibu bi hadhal hadis kaji Allah ce fazarni wa man yukazzibu bi hadhal hadis ashe Qur'ani shine hadisi gaskiya Allah ce fa bi ayi hadisin ba da bi ayi hadisin ba da yu'minun Allah ce da wani labari bayan Qur'ani za ku yi imani fa bi ayi hadisin ba da Allah bi ayya hadisin ba da lahi wa ya ti yi minu. Kaji Allah ya ƙara faɗa ya ce to fala Allah ka ba ki unna. Fala Allah ka ba ki unna yi minu bi hazal hadisi a safa. Kaji Kur'ani da shi Allah ya raɗawa hadisi. shine qur'ani shine mm. hadisi shine alkitab shine alhaqu shine almubin shine alhikima Allah ce afa min hadal hadisi ta afa min hadal hadisi ta'zabun Allah ce yanzu wannan qur'ani kuke mamaki kuke mm. ganin abun ya muku girma wa tadhakuna wa tadhakuna wa la tabkun wa tadhakuna yin dariya ana karanta Qur'ani wala tabkuna ba kwa kuka wa antum samidun samidun alhadi kun gafala a bihazal hadisi antum afa bihazal hadisi antum mudhinun Allah ce afa bihazal hadisi antum mudhinun yanzu da wannan Qur'ani kuke kauda kai ashe qur'ani shine hadisi wama nasdaqu min allahi wama nasdaqu min allahi hadisa yaji wa man asdaqu min allahi ashe wannan yana gaya maka bukhari muslim muwadda turmuzi gizo da koki ne shafa labari shi ne amma ba a cire ma kowa hula ba gaskiya idan akwai wanda zai gaskata su ga fili ga mai giwa ga mai giwa haka yake alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya bar zumunci a Sheikh Alhaj Malam Yahya Ibrahim Masussuka tauraron zamani yan uwa insha Allah ta'ala a kai tsaye dai muna nan tare da malam a gidan radio sarauniya FM insha Allah ta'ala a birnin Kwani jamhuriyar Niger insha Allah ta'ala za mu ci gaba da kasancewa da malam daga nan har tsawon karfe goma sha biyu insha Allah ta'ala saboda Allah ta'ala ya kara ma malin lafiya ta amsa tambayoyin masu kira insha Allah saboda ƴan uwa dai an raba goron gayyata ko kuma za mu raba goron gayyata insha Allah kamar yadda a Sheikh Alhaji Bala Yahya an raba suka insha Allah ta'ala ya faɗa an raba insha Allah ta'ala za a shiga insha Allah ga dangada saboda ka ƴan uwa masu sauraro insha Allah ta'ala duk abin da kake da tambaya kamar yadda aka maka Allah ya faɗa to ga fili ga mai giwa mm. saboda haka kuma kat ka yi shiga sharu ba shanu saboda haka